بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب ينا من بياني أكن ونن فائدة من مهمنشي تتشيوا قراتن القرآن يافي مجرد ذكر wato kawai ambatan Allah yaban Allah sannan shi kuma ambatan Allah da yabansa ya fi roƙon Allah haka suke amma ya ba mu ka'ida akan ka'ida yake mana bayani ka'ida mai muhimmanci cewa wani zubin zai iya yi wa asalin abu da ya fi a wani lokacin kuma sai a samu an fi shi shi ne ke ta mana bayani kansa shi ne sai ce wa haza babun nafi'un wannan babi ne wanda yake mai amfani matuka yuhtaju yuhtaju ila fiqhi nafsin ko yahtaju ila fiqhi nafsi wa hadha babun nafi'un wannan babi ne wanda yake mai mahimmanci mai amfani yahtaju ila fiqhi nafsi yana buƙatar abin da ake ce masa fiqhun nafs fiqhun nafs shine Allah subhanahu wata'ala ya baka wata dama da ka kalli nassi a shari'ar musulunci zaka iya istinbatin wani abu a ciki shine malamai suke ce masa fikhun nafs Allah yana ba wasu daga cikin bayinsa irin wannan baiwar da sun kalli hadisi ko sun kalli aya sai kawai su daga sun fitar maka da wani hukunci wanda yake mai tsada to irin wanda yana buƙatar fikhun nafs wa furqanin baina fadilati shay'i fi nafsihi sannan kuma wannan babin yana buƙatar mutum ya zama zai iya bambance baina fadilati shay'i tsakanin falalar abu ci nafsihi akan kansa wa baina fadilatihi al'aribati da kuma falalar da za ta iya bujiro masa akwai abin da zai zama yana da falalarsa ta tashi ta kashin kansa amma kuma sai ya tsinci kanshi a wani yanayin ya sake samun wata falala ta musamman mun gane ai yin raka'a biyu ta nafila ko kuma tahiyatul masjidi tana da falala amma falalar yin raka'a biyu na karuwa idan tawafi mutum ya gama abinda malamai ke ce raka'atat tawaf wanda ake yi a maqamu Ibrahim kaga yi a maqamu Ibrahim da kuma yi bayan tawafi ya ƙara daraja mun gane sannan wannan tahiyatul masjidin da mutum ya shiga masallaci ake son aiko akwai malaman fiqhu da malaman hadisi da suka tafi akan cewa wajiba ce in mutum ya shiga masallaci dole in ya shiga masallaci sai ya yi tahiyatul masjidi amma sai malamai suka ce in mutum ya shiga Ka'aba an fi so ya dawafi fiye da yame fiye da tahiyatul masjidi kasancewar dawafi ba a yin sa a ko ina sai a masallaci mai alfarma mun gane to kun gani ko kaga akwai fadilatu shay'i fi nafsihi akwai alfadilatu al'aridatu akwai falalarsa tashi ta kansa sannan akwai inda falalar wata falala ke bujiro masa ta karu a kansa fa yu'ta kullu dhi haqqin haqqa haqqihi sai a ba kowane abu haƙƙin kansa wa yuda'a kullu shay'in ko wa kullu shay'in fi mawdi'ihi sannan a sanya wani abu ko inda ya cancanta a sashi falil aini mawdi'un ai ido na da wajen sa ko ko ba yana da wajen shi ba walil rijli mawdi'un sannan kafa ma na da wajen ta to da ido da kafa wanne fi muhimmanci a jikin dan adam da idansa da ƙafa, wanne ya fi da mutum ya rasa ido da ya rasa kafa ne fi sauƙi gara rasa ƙafa da ya rasa ido to amma akwai kuma inda ƙafar take zama ta fi ido mahimmanci akwai inda buƙatar ƙafa take tasowa ido ba zai aiki ba haka ne ko shine shine shine shine shine shine haduwan makahu kakkarfa da kuma guru kuma za su yi tafiya kaga sai kakkarfan makahu sai ya dauki gugu ya goya shi sai su tafi sai ya rika nuna mishi hanya kaga nan ido yanzu ake bukata hmm. walil ma'i mawdi'un sannan ruwa na da wurinsa sa ai walil lahmi mawdi'un sannan nama ma na da wurinsa. da ruwa da nama wanne bi ruwa ya yafi amma kuma akwai inda nama ake bukata ba ruwa ba nama ake bukata ba ruwa ake bukata ba kaga al-fadilatul arida ce wa hibzul marasibi wannan ka'ida ce ku haddace ta وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي وحفظ المراتب أرى آي دمتاكن أبو هو هو من تمام الحكمة wannan na cikin cikar hikima a hiya nizamul amri wan wanda kuma shine tsarin umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama bashi da kyau maratib abubuwa daki daki me ya kamata yanzu a yi me yasa aka sa tauhidi falyakun awwala ma tad'uhum shahadatu Allah ilaha illa falyakun awwala ma ilaihi ilayhi an yuwahhidu in ka je ka tarar da mutanen da ba musulmai ba to farkon abin da zaka fara musu tallasa shine tauhidi da ka je kai musu talla wani abu ba tauhidi ba to ka bata ma kanka lokaci mutanen da ba su shiga musulunci ba ka je ka ce zaka musu sallah kai musu magana sallah ko kai musu magana kyawawan dabi'u a'a tauhidi su kyautata ɗabi'a su tsakanin su da Allah shine matakin farko kaga maratib hifzul maratib tsara abubuwa kowane abu a bashi matsayinsa shi yasa wannan hifzul ɗin din shine zai bi mu lahira tauhidi shi za a fara bincikawa sannan sai a bincika sallah yadda suke a matsayi a duniya tauhidi shine abu na farko sannan sai sallah ko to tauhidi za a fara bincikawa idan mutum ya ci tauhidi to daga nan sai a bincika sallarsa ana zuwa babu tauhidi ya za a je a bincika sallah ba gane binciken salla sai wuta mun gane to kun ga wannan kenan wallahu ta'ala al-muwaffiq Allah shine wanda yake datar da bayinsa sai mala ce ga wani misali sai ce wa hada wa sabunu haka nan sabudu wal ashnanu da kuma kwatanniyar da ake amfani da ita domin ta ƙara ma kaya fari kwatanniya ce suke yi sassaƙa ta suke da icce wani icce ne na musamman ana ce masa ashannu idan aka zuba ruwa a cikinsa to sai ruwa ya ƙara haske yadda ka san an zuba ma ruwa me abu fari fara ƙasa to haka ruwa yake koma an zuba shi a cikin wannan iccen da suke ce masa ashannu ai mun gane to shine jam'in sa al-ashnan duk da ana masa jam'i kuma ana cewa Ashina, to ka ɗauko sabulu sannan ka dauko kayan ka dauko ruwa ka zuba a cikin wannan kwatanniyar da ake ce mata ashannu anfa'u thawbi fi waqti akwai lokacin da su suka fi amfani ga tufafi kamar yanzu misali sai mutum ya ce haifu ko kuma danginsu irin su bleach mun gane ai abinda ake bleaching din kaya da shi sai ka fassara shi da shannu kaga ga sabulu sannan kuma ga bleach ko haifo yanzu da aka fi sanin sa sai ka hada su kaya wani zubin sun fi bukatar su ko watadmiru amma sa tirare wa wardi da kuma tiraren warden wa kaiyuhu da kuma goge tufafin amfa ula hufi wakati wani zubin kuma kayan sun fi bukatan wannan. Idan kaya a wanke sike fes me za a musu sai a goge mai su ya goge kayansa idan ya goge kuma ya dauko me ya dauko tirare ya fesa shi kaya ke bukata. amma ka je ka ɗauko kaya daga cin akwati sababbi fil shikenan kuma sai ka ce a je a sa ta a ruwa a sa ta a sabulu hamma a ɗauko haifo a ce za a sa musu kaga babu amma wannan na nuna cewa da sabulu da ruwa da haifo ba su da daraja a nan yanzu ba su ake bukata ba to wannan ka'ida ce kun ga shi yasa na ce muku tun a karatun baya ka'ida ce da ke shiga cikin kowane babi daga cin babubukan addini da rayuwa me ya kamata yanzu in fara gabatarwa shi yasa malam qardawi hafizahullah ya rubuta maka littafi ya masa suna fiqhul awlawiyat ala dawi kitabi was sunnah fiqhul awlawiyat me ya kamata in fara gabatarwa me yanzu ake da bukatar shi a tsarin rayuwa a kashe kuɗi a kula da iyali na me ya kamata in yi ni ina da iyali za a koma makaranta gashi kuma sallah ta zo ban yi ma kayan ƴaƴana kayan sallah ba kuma ban biya musu kuɗin makaranta ba kuma ina son in shiga kaukawa a ci naman sa a gidana shikenan sai mutum sai ya kwashe kuɗin sa sai ya je sai kaya kayan sallah sannan kuma ya sai naman sallah a yi biki a yi face face sallah komai ya ji sai bayan sallah yayan shi je makaranta a koro su su dawo gida su zauna akwai fikihu a ciki ko kun ga shi wannan fikihul aulawiyat fikhu maratibil umur me ya kamata in fara gabatarwa ai ba a ce kayan sallah ba su da muhimmanci ba ko an ce suna da muhimmanci amma yanzu su ake bukata ba su ake bukata ba babu fikihu idan an gabatar da su to haka zikiri yake akwai inda karatun alkur'ani ake buƙatar ka to ka shi akwai inda ake buƙatar mujarradu zikiri ake son kai kawai zallar zikiri ake son kai kai kai ambatan Allah kana yaban Allah akwai kuma inda ake buƙata addu'a ake buƙata kai kar ka ɗauki mahallin wancan ka je ka sa wancan in kai shi kenan kayi abin da ba daidai ba وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه yace na tambayi malamin mu malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi su'ila ba'adu ahli ilmi. Na ce masa ala gafarta malam an tambayi wani daga cikin malamai ayyuhuma anfa'u lil abdi wai me yafi mabawa amfani a tasbihu aw al-istighfar shin tasbihi ko ko istighfari wanne yafi aka tambayi wannan malamin malam ibnu qayyim yake ba malam ibnu taymiya labari yace na ce masa a gabana aka tambayi wani malami ko kuma an tambayi wani malami da tasbihi da istighfari wanne cikin su yafi bawa amfani faqala sai wannan malamin sai yace idan kana thawbu naqiyan idan tufafi ya kasance tsaftatacce falbukhuru falbukhuru wa ma'ul wardi anfa'u ai da tiraren wardi da tiraren bakur ai suka fi cancanta a sa mai ko wa in kana danisan idan ko tufan nan ya datti fasabun wal ma'ul haru anfa'u lahu ai da sabulu da ruwan zafi su ya kamata a fara makayan a wanki فقال فقال لي رحمه الله sai malam ibnu taymiya sai ya ce mini fa kaifa wasiyabu la tazalu da nisat to ya kake tsammani kuma kayan nan kullun cikin datti suke kaga me yafi kenan istighfari shine a matsayin me a matsayin as-sabunu da al-ma'ul har tasbihi shi kuma shine al-bakhur wa ma'ul to da dan adam dan adam na, na fita daga zinubi kullun cikin zinubi yake kenan istighfari ya fi ya fi tasbihi daraja amma akwai lokacin da sai ka dauko kuma wancan ka'ida akwai lokacin da tasbihin ake bukata ka gama sallah an ce ka hada su aiko istighfari uku aka ce ai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba riwaya ta zo da biye da uku ka gama wannan in ka zo tasbihi babu ƙasa da goma babu subhanallah da kake yi ga ƙasa da goma daga goma ne zuwa talatin da uku babu kuma fiye da talatin da uku kaga a wannan bagiran me ake son ka tasbihin ake son ka mun gane sai kuma idan azkaru sabahi wal mata'i ne tasbihi ɗari istighfari ɗari tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim haka shi kuma astaghfirullah wa atubu ilai ɗari ɗari to ka kowanne da nashi amma in ana magana fifiku ne na asali alfadilatu fadilatu shay'i fi nafsihi to wanne yafi al-istighfar afdalu wa anfa'u min at-tasbih ana magana nan akan me ana magana akan fadilatu shay'i fi nafsihi ba ana magana akan alfadilatul arida bane amma idan mutum ya zinubi tabbas gashi ya zinubi to me ake san yi tasbihi istighfari ake san yi kaga a wannan bagiran me yafi istighfari yafi tasbihi amma in ba haka nan ba kawai ba zunubin mutum yayi ba mutum bai san ya aikata wani zunubi ba me ya kamata yayi tasbihi ya kamata yayi domin tasbihi yana cin mujarradud zikr yana cikin zikiri kawai ko kuma an ba mu ka'ida cewa az-zikru afdalu min dua kama anna qira'atul qur'ani afdalu min az kaga wannan ana magana akan fadilatu shay'i fi dhatihi mun gane to wannan yana da muhimmanci sosai to shine malam ibn taymiya sai ya ce fa kaifa wasiyabu la tazalu dani satan to yaya alhali tufafin nan baya rabuwa da datti kaga ashe ake istighfar kenan wannan ke nuna maka malamin ibn taymiya ya goyi bayan amsar da wancan malamin ya bada shi kuma malamin ya bada amsa wacce take mai ban sha'awa domin yi amfani da kiyaci yi amfani da abu na tunani ya kamanta abubuwan da suka kama da junansu sai fitar da hukunci wallahu alam Allah mana kuke zaki ya gane